sunana muzammil ibrahim ya kasai da zan ja ragamar wannan shiri to alhamdulillah kamar yadda kuka ji makon da ya gabata mun fara da kallon abubuwa da suka faru a shekarar da muka yi bankwana da ita ta shekara ta 2020 wanda kuma yanzu muna cikin shekara ta 2021 wannan tasa muke sake kallon abubuwan da suka faru da irin abubuwan da suke a boye ma an karar da mutane cewa ga abubuwan da aka yi sa a ɓoye fa a shekara ta 2020 domin a san yadda za a yi kulli a sarari a shekarar nan da muke ci a yanzu ka muna tare da honorable amanu la'amar muhammad honorable muna maka farka da zuwa to muzamil assalamu alaikum to sai kuma dr abdulsalam muhammad kani dr barka da zuwa to assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala barkatu to me sauraro ba tare da bata lokaci ba saboda abubuwan namu suna da yawa kwarai da gaske a honorable bara an fara da kai gashi kwatsam an tashi da ƙarin kuɗin wutar lantarki kuɗin wutar lantarki talata ne ko eh, eh, eh. talata aka yi ƙarin ko talata talata talata Allah ya kyauta amin ko da dai an ce eh abun ba haka yake ba adjustment suka yi kaga duk ɗaya ne ai duk ɗaya ne ai kawai ba cinya ba ba baya ta ba haushi shikenan kawai eh. to amma honorable mu fara kallon karin kuɗin wutar nan ya ka kalle shi to in ka ɗauko watan abin da ake cewa ita tsarin wannan gwamnati to babu mamaki a cikin sa muzammil kawai abin bakin ciki ne abin takaici ne ko ba gane ba saboda duk waɗannan ƙare-ƙare wanda ake yi wa ƙasar nan ka gane ba abin da zai haifar shine sai dai ya daɗa durƙusar da tattalin arzikin namu magana da muke ta yi ko ba gane ba duk da dai ita gwamnatin abin da ake cewa su baki take yi ka gane shine ta ikirari ko kuma wai burinta za ta fitar da mutum miliyan ɗari daga cikin matsanancin talauci. To lokacin da kake ta ko ba gane baru su ƙasarka kai da kanka da kanka to ka faɗa min ya za ka yaye ko kuma ka cika wancan burin naka ba ma na fitar da mutum miliyan ɗari ba na fitar da miliyan ɗaya saboda baki ɗaya watan ita wutar lantarki muzammil ita ce ƙashin bayan haɓaka kowane irin tattalin arziki. Kuma lokacin da ka karya tattalin arzikinka shi ne muke tsintar wannan musifa da bala'i shi ne rashin tsaro. Duk lokacin da ka tsaya ta al'umma ka talauta al'umma to abin da zaka tsanta kenan maganar harkar wutan nan da ni da kai da dokta mun ɗauki tsawon shekaru ko ba gane ba muna juya ta muna tattauna ta a wannan fili namu na ɗaurin ɓoye kar ka manta nepa ɗin nan ko kuma phc whatever dukiya ce ka gane ta kasan nan ta dokta ce ta wace ta kace ta abba ta kowa da kowa aka ɗauki waɗansu tsiraru muzammil mm. a wanda tsari na cefanar da kamfanonin gwamnati shine watin privatization mm. gwamnati ta sai da kayan ta irin waɗannan ta tsama hannunta ɗan kasuwa su gudanar da ko ba gane ba ita a yadda suke so su gudanar da ita to a lokacin da aka so ko ba gane ba duk abin da za a sayar sai an yi advert sai kuma an yi tallansa mm. bai for public enterprises din da duk wanda yake so ya zo ya sayi wannan kaya amma akwai sharuɗa sharuɗan nan shine sai kana da financial capability shine sai kana da kuɗin da zaka gudanar da wannan kasuwanci mm. na biyun su sai kana da sani shine technical know how kuma dukkan su da aka yi wannan ba wanda aka sa wuka a wuya aka zo aka ce zo ka sai kayan ta dole ta dole sai da ka je kai abin da ake cewa duk binciken da zaka yi due diligence ne menene ka tabbatar zaka iya abin nan sannan ka zo kai bidin din nan ko ba gane ba duk da abin da ake yi the more you see ne the less you <laughs> understand abu ne na san zuciya tunda duk wanda kaga an ba wa waɗannan eh. ka gane kama gemcos din wato inda ake dago ta ko ake samar da ita eh. kama discos din zaka ga dukkan suna da alaka da gwamnati kamar yadda muke ce maka tattalin arzikin namu ya koma wato abin da muke ce oligolistic ah, economy eh. ka gane so abin da yake faruwa kenan mu Mozambique da aka zo na faɗa maka baki ɗaya exercise ɗin Mozambique abinda aka sayan musu da ita a kusan ƙasa da dala biliyan biyu. kasa da dala biliyan biliyan biyu ya kai triliyan a bai triliyan ba eh lokacin tana 150 mm. dala saboda haka biliyan 300 sannan ka gane abin suka bayar al'ada suka bayar sannan muzammil aka bi su da tukuici shine duk waɗannan kuɗi sai aka sallama ma'aikatan nefa da su wannan kuɗin wannan kuɗin ka gane aka disengage din su aka ce to yanzu gashi mun ku ita ku kuma ku ɗauki ma'aikata ku yi ranin kasuwancin a yadda kuka ga za ku yi ya yadda za ku ci riba da sauransu mm. muzammil abin da zai baka bakin ciki abin da zai baka takaici mm. in ka ɗauko daga alif ɗari kai tun lokacin tura da aka samu wuta ina ji doctor ya taɓa faɗar shekara ko 18 wani abu aka fara generator wuta 18 eh. zuwa yanzu ba ki ɗaya wannan kadar ita aka sayarwa da waɗannan kamfanoni kakkamanta Obasanjo ya saka 16 billion dollars a lokacin da muke mulki abin da na ɗauka na saka a harkar wuta miliyan 254 a ƙaramar hukumar tarayya ni abin da na bayar kenan mm. lokacin Yar'adua mm. miliyan 254 haka na bayar wallahi tallahi subhanallah to saboda haka aka ɗauki wannan baki ɗaya aka miƙa waɗannan da zummar kun gama komi gashi gashi za ku zo ku kuma haɓaka da wutar because in ka samar da ita mo ammo tana ƙara yawa megawatts din hmm. farashin kamata ya dinga sauka ya dinga kasa tunda ta samu ta yi yawa to sannan a duk tsarin akwai wani abubuwa da suka zo maito aka kuma rusa ta aka yi musu nbet aka yi musu rea aka yi musu nimsa aka yi tcn aka yi eh, ya sunanta nerc hmm. ita kuma nerc ita ce wata regulatory body regulatory body ita ce hukumar gwamnati wanda take saka ido ka gane tsakanin wanda suke samar da wuta da wanda suke rabar da ita da kuma abin da ake ce consumers consumers din nan ko mu domestic consumers wato iri na irin ka na gida ko kuma commercial consumers mm, wato kananan yan kasuwa ko kuma ya za a ce musu ne ah, manyan kamfanonin manufacturers misali mm, mm. ko whatever to wannan kamar yadda muke faɗa maka wato oligarchic economy ne kullum irin waɗannan mahukunta muzammil ka gane wanda ya kamata su taimaki kasar su taimaki talaka kasar abubuwa su gudana sai ka ga bakin su daya da irin waɗannan mutane misali eh. wanda suka sai waɗannan kadaroli hmm. muzammil da ake ƙarin wuta a lokacin wannan gwamnatin an ƙara mawa kuɗin wuta by 300% kaso 300 uku a cikin an nuna kasa uku kenan uku an zo ko ba gane lokacin da suka karbe ta naira 8 ne lokacin da Buhari zo aka maida ita naira 16 di unit daya di unit daya ka hmm. duba bill ɗinka daga naira 16 aka maida ita wani naira 30 wani naira 29 hmm. sannan a yau na faɗa maka da na ɗauko bill ɗina last week sai na ga an maimun da shi naira hamsin da takwas kafin wannan karin kuma ya zo da muke zancen da kai daman ma'aikacin ya faɗa mun ya ce za a yi ƙari januwari wallahi to yanzu an ƙara maka a wannan 2020 ba mm. an ƙara maka kuɗin wuta ɗari bisa ɗari musamman uku kuma so eh saboda haka musibar da bala'in shi ne musamman duk ɗan ƙasa da ni da kai wanda yake da naira ɗaya aljihunsa kuma gane ba a tsakanin alif ɗari tara 2015 zuwa yau mm. ta koma naira biyu ta ninka sannan misali an ƙara mai kuɗin wuta ba 300% an ƙara mai kuɗin mai ba 300% ko 200% sorry hmm. ka gane an rusa maka naira ba 200% to ka faɗa min ka gane hmm. yaya tattalin arzikin ma zai motsa yaya kuma za a fita daga masu tattalin arziki kuma ya za a yi mai gasa ko ba gane ba a cikin wannan sabon yarjejeniya eh. da muka shiga yarjejeniya wajen samun abubuwa a'a hmm. yarjejeniya wanda kaji doctor yana faɗa competitiveness hmm. kamar yanzu da aka yi African Continental Free hmm. Trade Area ya za mu yi gasa da kasashe yan uwan Afirka in ka duba yanzu kuɗin wutan nan ba wadda ta kai ta Najeriya tsada a Afirka Allah ya kyauta doctor wannan ƙarin shi ne muka tashi da shi a wannan makon ban san me ka kalla ba ta fuska wannan karin kuɗin wuta da aka yi wa al'ummar Najeriya to abu na farko da zan soma da shi malam Muzammil ita duniya gaba ɗaya zaka iya cewa ijma'i abinda kowa ya da shi a duniya masana tattalin arziki na duniya gaba ɗaya sun ce idan ana cikin matsi ba a ƙarin kuɗin kuɗin koma menene mm. in ana cikin matsi kullum mun sha faɗa ko america sanda aka yi abin da ake cewa great depression mm. alaf ɗari tara da ashirin zuwa alaf ɗari tara ita duniya idan ƙasa tana cikin matsi kamar yanzu najeriya da aka faɗa recession to abin da ya kamata a yi sai gwamnati ta ce mun rage kuɗin mai mun rage kuɗin wuta mun rage kuɗin haraji da abubuwa da za su sa mutane su dawo hayyacinsu amma kaga ba haka aka yi a Najeriya ba abu na ɗaya kenan abu na biyu kuma in ka ɗauki ƙungiyar 'yan kwadago waɗanda ake cewa leba sun je suna tattauna da gwamnati gwamnati ta bada wakilai ba a gama tattauna ba kuma gwamnati kin yi ƙarin kuɗin wuta kaga wannan ya saba wa ƙa'idoji na yarjejeniyar aiki tsakanin gwamnati da 'yan kwadago tun da ana tattaunawa to kamata yi ta lauyoyi a maintaining status quo mm. kowa ya tsaya inda yake Hassai. an cimma matsaya akan abin da ya kamata a wannan kaga anan wajen yanzu idan 'yan kwadago suka ce mun shiga yajin aiki to al'ummar Najeriya sai a adalci kada a zarge su da cewa su ne ba sa kishin Najeriya domin ana tattaunawa mm. ba a gama ba gwamnati kuma Sun ce kin yi ƙarin kuɗin wutar lantarki abu na uku wanda in ka kalla za ga tambayar duk da ya kamata mu yi gaba ki ɗaya mm. shin ƙarin kuɗin wutar lantarki shine matsalar wuta a Najeriya amsa shine matsalar wutar lantarki a Najeriya ba ƙari ne matsala ba abubuwa ne guda biyu abin da na kalla na farko rashawa da cin hanci da cewa harkar katutu kaga dai Obasanjo kuɗin da ya saka 16 billion US dollars mai girma Muhammad Buhari a tabakin gwamnan jihar Kaduna Malam Nasir Erfayi shugaban ƙasa Muhammad Buhari gwamnatinsa ta sa tiriliyan ɗaya da biliyan ɗari takwas yarjejeniya da aka yi da wannan kamfanin na Siemens an ware kuɗi fiye da biliyan 61 sannan an ba su abin da ake cewa subsidy da ya kai akalla biliyan 700 da aka ba su sannan ka kalli shi kansa wannan kasafin kuɗin da na ita wannan shekarar da da aka shiga zaka ga bangaren wutar lantarki an ware biliyan 100 da wajen 98 a ciki akwai biliyan 150 na abin da ake cewa a power sector recovery plan da ake da shi so kaga in ka kalla sai ka ce shin waɗannan kuɗaɗen da aka zuba bai isa a gyara wutar lantarki ba kaga Najeriya eh, eh, gaba ɗaya kaga gaba mas'alar wutar lantarki ba ta da alaka da ƙarin kuɗin wuta me yasa saboda kuɗaɗen da za su iya gyara wutar lantarki a Najeriya har an zuba kuɗin da ya wuce hankali ma a cikin harkar wutar lantarki sannan matsala ta biyu ita wannan hukuma ta NEC NERC din tunda hmm. ita ce regulatory body ita ce sa ido da kula to ba ta aikin ta domin ka kalla ita wannan bangaren Gencos masu samar da wutar lantarki sun ce mu muna iya samar da megawatt da yawa laifin TCN ne ba sa iya dago wutar lantarkin TCN sun ce laifin discos ne ba sa iya raba adadin megawatts din da muka ba su kaga kenan laifin ita nek din ce ba ta yin aikin ta kamar yadda ya kamata ta tsaya ta yi kuma discos sun ce laifin al'umma ne al'umma ba a biya ba a biya. kuma kuna ƙara musu eh ma kuma sannan idan ka kalla ya ma kamata a yi ƙarin kuɗin wutar abin da babu shi babu shi ko ba a biya. sannan idan ka kalla wannan ƙarin yana da matukar illa a mahanga ta tattalin arziki in ka duba official twitter handle na ita jam'iyyar adawa ta pdp za ka ji ta kira shi da new year gift <laughs> kyautar eh, sabuwar shekara kyautar sabuwar shekara suka kirawo <laughs> mm. wannan abin sannan idan ka kalla kaɗan daga cikin illolin da wannan abin zai haifar na dai farko dukkanin masu kamfanin nuwa da masana'antu cost of production kuɗaɗen da suke kashewa wajen samar da kayayyaki zai daɗu kaga in wannan ya daɗu sai ka ce za a samu inflation domin sai sun nemi za a samu hawa farashi saboda dole su yi shifting din badin din ga consumers dole su turo mana ƙarin kuɗin wutar lantarki mana ƙari mu ne zamu biya kaga an samu hawa farashi sannan wani abu da zamu lura malam muzammil ma'aikata mu albashin mu kuɗaɗen da muke samu har yan kasuwa ba wanda income din sai canza minimum wage din ma an bamu da dama ne an karɓe da hagu mm. an ma koma tsohon tsarin albashi da ake da shi a Najeriya to kaga anan wajen kai ma'aikaci ko ni dan kasuwa kuɗin da nake samu bai daɗi ba an ƙarin kuɗin wutar lantarki kaga zai kawo maka kunci kuma in an tafi an tafi waɗancan kamfanin wanda masana'antun zai zamanto sun yi kayan amma ba mu da kuɗin da za mu siya kaga in an samu wannan in an tafi an tafi dole sallan ma'aikata su to sun yi kaya ba mai siya me ya kamata su yi dole su rage ma'aikata ka gane ai ka gani ba eh, eh so so kaga idan suka sallami ma'aikata kaga rashin aikin yi ya karu talauci ya karu sannan in talauci ya karu da makamantan sai ka ce wannan rashin tsaron da muka sha faɗa suna da alaka da juna zaka ga shi ma zai ci gaba da daduwa saboda haka abu na karshe malam muzammil abu da tunda dama waiwaye muke ba abin da mm. mu. faɗa ba ba mm. kawai abin da yake gaban ita majalisar tarayya kullum abin da ya sa ka ji muke maganar majalisar tarayya saboda su ne wakilan talakawan Najeriya mm. su kadai doka ta bawa dama si dokoki si bincike si abin da ake ce oversight function yanzu kamata yi kamar da muka sha faɗa tun da dama can a baya sun kafa kwamiti an ba shi sati shida ya gama bincike akan gwamnatin Obasanjo da waɗanda suka gaje shi an yi bincike akan wutar lantarki a fito da wannan rahoton ɗaya nan sannan yanzu din ma dan al'ummar Najeriya su gamsu adalci ake yi waɗannan kuɗaɗen da aka zuba daga shekara ta 2015 zuwa yanzu shi dai mai girma Muhammad Buhari ya sa tiriliyan ɗaya da biliyan 800 ga kuɗin semen biliyan 61 ga kaza duk kasafin kuɗi kalika kaga ka kuɗaɗen da aka saka ran nan da muka shiri da kai nake faɗa ita kanta maganar mambila an sa kuɗi da ya kai akalla biliyan 800 da wajen 96 a cikin wancan kuɗi na shekara ta 2000 kuma har yanzu ba ta aiki ba wannan maganar gaba ɗaya so kawai yanzu abin da yake gaban mu mu gane cewa shin ƙarin kuɗin wutar lantarki shine zai ware matsalar ba shi bane me yasa saboda kudaden da aka zuba wa harkar wutar lantarki ya wuce hankali shi sanje dai sai karshen shekara ta 2020 kullun za a rika samun mega megawatt dubu arba'in amma yanzu wala gigi muke megawatt biyar shida wasu sun ce ana dubu biyar dubu shida bakwai dubu anan ake wala gigi saboda aka majalisa ta tashi tsaye ta yi aikin ta rashawa da cin hanci kuɗaɗen al'ummar Najeriya da aka sace ta sila wutar lantarki majalisa ta tashi tsaye ta yi bincike waɗanda aka samu da laifi a kai su gaban majalisa sannan ita kanta hukumar ta nec din NERC din akwai bukatar majalisa ta gayyato su mm. su zo su wa al'ummar Najeriya bayani wani irin aiki suke yi shin suna sa ido ga kan hukumomin sannan shi kansa ƙarin wannan ɗin da aka ya kamata majalisa ta nusar da gwamnatin tarayya wannan ƙarin fa ya saba wa doka domin ana tattaunawa ba yan kwadago fa suna can fa a fadar shugaban ƙasa da wakilan gwamnatin tarayya ana tattaunawa ba a gama tattaunawa ba kuma ta ce kayi ƙarin kuɗi kaga wannan ka jira kwana ɗaya biyu uku ka je matsayar yan kwadago kaga an ƙara komawa yajin aiki gwamnati ce za ta fi cutuwa matuka mm, wannan shine mm, abin da zan ce abubuwan da muke waiwai din suna da yawa honorable mm. bara mu kalli wani aikin ci gaba da gwamnati ta faro na shimfiɗa bututu ina ji na gas ne wanda ake so masa AKK pipeline uh, ina aka kwana kan wannan batun bututun na iskar gas da zai taho tun daga Kaduna har ya taho Kano bayan ya taho daga can abin nan a ah, zai taho ne daga Ajakuta ita ce AKK kuma Kaduna shine AKK ah. yawa sai da ke din shi da Ajakuta Kaduna Kano yawa idan an yi za a samu gas cikin sauki kenan a wayannan yankuna to a ita Najeriya a Mozambique kullum the more you see ne the less you understand, less you understand. <laughs> kana gani kana kara dagulewa yau in ka duba za a kashe maka zunzurutun kuɗi bashi bashi ne ma wani bashi ne na kusan dala biliyan uku dala biliyan dala biliyan uku kuma kilomita din kwata-kwata kilomita 600 ce tsakanin ajakuta zuwa kano to sannan misali yanzu in ka je kaduna za ka ga ga inda kamar mai ake cewa area ko eh. kuma inda na kaduna wato inda ake cewa station wurin da za a yi Allah maka albarka eh. station to amma na kano ban san inda yake ba hmm. na farko kenan amma ba nan gizo yake saka ba muzamme hmm. na farko shine cost kudin da muke faɗa a nan na kwangila is ya wuce hankali ya wuce misali ya wuce kwatance ko ba gane ba shi yasa kullum muke faɗa mother of all corruption ko ba gane ba tana NPC kowane bututu musamman kusan yanzu za a shimfiɗa maka shi a sama da dala dala kowane butu ɗaya mm. kilomita ɗaya za a shimfiɗa maka shi a kusan dala miliyan 48 dala miliyan 48 kowane bututu ɗaya sai ka buga 48 times 600 ka gano zai baka ya kai miliyan 100 nawa a biliyan ake zance a shi ne ce maka aikin za a yi maka shi a almost 3 billion dollars eh, ya kai kudin Najeriya nawa kenan yau wato in ka dauke shi almost 1 trillion trillion almost trillion eh mm. ya kai trillion daya mm, kamar ma ya gota ya ma gota to to dubu tutu ɗaya ba kilomita daya kuma abin da zai maka irin wannan abin da ake cewa national strategic project watin ka gane da lokaci dokta zai mana wato fashe diddiga in ka zo irin wannan ka kawo irin wannan babban aiki ko karamin aiki to arziki ne dan kasa yake yi kasa kuma take arziki a bawa kamfanin kasa ce to hmm. baki ɗaya ko noti ba za a sai a Najeriya ba daga waje za a shigo ne baki ɗaya daga waje kuma ƴan waje ne za su Ƴan waje ne za su a'a ko ba gane ba ai mu sai dai mi abin da ake cewa leburanci saboda haka lokacin da ka su yan kudu ba sa shiru na farko suka dinga rubutu a jaridu suka ce wannan aiki ma is over inflated an an ringizo a shi ba iya an ringizo ba wannan hankalin ta tashi NNPC to kasan san kullun ina faɗa maka da ministries da agencies da department bakin su ɗaya da BPP Bureau for Public Procurement hmm. sai gashi wasu galza ya Bureau for Public Procurement suna ce musu a babu wani cuwa-cuwa babu wani lamun da hana kun ba da cost reflective contract ina fata ka gani sannan kuma aka ce akwai kamfanin pipeline yana nan Abuja na NCC sunan kamfanin SCC suna irin wannan pipeline SCC su ne suke shimfiɗa bututu na ruwa ko ba gane ba a mm. cikin garin Abuja su suna yin su suke mana aiki ko ba gane ba na kashe Bila Dam sun ma saboda sun san arziki irin na kasar sai suka zo suka buɗe kamfanin pipe din a nan kasar su kuma sai aka ce ba za a sai ko bututu daya a gurin su ba su da suke a kasar ai ba za a saya ba komi daga China za a kawo saboda haka kaga wannan pipe din baki ɗaya yanzu aka kawo shi zai rusa mana hanya sannan dan Najeriya bai amfani da komi ba sannan uwa uba ka san problem din mm. baki daya source of samun gas da kudi yake da kudi za a turo shi daga kudu za a kwaro shi to saboda haka ɗan kudu ko ba gane ba za su bari wannan iska gas da taho arewa so in ba a yi wasa ba kaga ya zama abin da muke cewa aikin baban giwa white elephant project kuma an kashe billions of dollars a cikinsa sannan in ka duba strategically mutanen arewa in terms of ka gane economic security mu. Mm. inda da makusantan gwamnati ba shi muke bukata ba a yanzu refinery muke bukata a jawo bututu ko ba gane ba a tsallako da shi ko jigawa ko a tsallako da shi katsina muzammil mm. a mana matatan mai a nan wurin matatan man nan ko ba gane ba wanda babu ruwanmu in yan kudu ba magana fasa five ba magana sabotage in abin nan ko ba gane ba saboda haka shi ya kamata a ce mutumin arewa an mushi ba wancan AKK pipeline din ba amma saboda kullum ka gane abin da ake ce selfish and personal interest san zuciya da san bukata kai na ma'aikata mm, mm. musamman ko ba gane ba wanda suke gindin shugaban kasa ko ba gane ba magana kansu ne shi yasa suka zo yanzu ko ba gane ba aka ci wannan bashi ake wannan wannan aikin su abin da suke cewa wai a faɗar su in aka turo wannan gas ɗin ka gane wai za a zo a gidajen wuta wani zai gidan wuta sannan masana'antu wai za su zo ko ba gane ba su amfana da wannan abun to kar ka manta na faɗa maka muzammil a wannan satin da ya wuce ko sati ɗaya ko sati biyu ko yanzu da muke zancen da kai kuɗin gas ma an ƙara shi gas ɗin farashin sauka ke a kasuwar duniya amma mu yadda aka ƙara mana kuɗin wuta ko ba gane ba yadda aka ƙara mana kuɗin mai gas ɗin ƙara shi aka yanzu in za ka sai tukunyar gas 4.5 kg sai ka ba da 4,700 ya biyar. dubu 4,750 da hamsin wancan satin kuma naira 3,600 kaga an kara maka kusan naira 1,100 ba gaira babu jariri. kuma abin takaici duk waɗannan abubuwa da ake yi arziki ne da ɗan ƙasar nan amma yanzu ɗan Najeriya ko ba gane ba talakan ƙasar nan ba inda yake lasa ko yake jin ƙanshi ko yake shishina ko yake ganin arzikin kasarsa wannan na faɗa maka sai dai mu jira mu gani amma zai zama in ba a yi wasa ba abin da ake ce white elephant project Allah ya soke dokta hmm. muna magana akan AKK hmm. ah, hmm. a jakuta Kaduna ah, Kano a jakuta eh. Kaduna Kano eh. aikin ne ka san eh. ah, dan mutane su gane sunansa aikin shimfida bututun iskar gas daga jihar Kogi zuwa Kano zai biyo ta Kaduna eh zai biyo ai tunda aka ce jihar Kogi mm. to ai ba ta inda zaka zo gano sai ka zo ta Kaduna mm. sannan shi aikin in ka kalla kamar yadda aka aka dauko shi daga jihar Ajakuta zai taho sai ya zo Abuja mm. in ya zo Abuja sai ya zo Rigaciku sannan ya taho ita Kaduna sannan ya taho jihar Kano. So idan ka kalla kamar yadda honorable ya faɗa maka shi dai kuɗin aikin dala biliyan biyu ne da ɗigo takwas. Mm. Shi ne kuɗin aikin. Sannan kuɗin ƙasar China ce za ta ba da rancen kuɗin kuma ba kuɗi za ta ba a Najeriya ba. Aikin za ta zo ta yi. Sannan kuɗin ruwan da za su ci za kaso uku ne da ɗigo bakwai. sannan aikin sun ce za a kammala shi a shekara biyu kaga in Allah ya bamu tsawon rai zuwa ƙarshen shekaran nan akwai buƙatar a zo kuma ya assessment shi an yi aikin ko ba a yi ba hmm. ita jihar Kano eh ka san shi ai wannan dan sarauniya ai aikin da aka bashi kenan ko in ji na jama'a mana aikin da ganduje ya bashi na man san na man taya sunan mukamu amma aikin kula da wannan harkar bututun iskar gas din da sauran abubuwa da ita hukumar NPC za ta a shekara biyu za a kammala shi za mu biya bashin a shekara sha biyu ne sannan ka ɗauki aikin zai taho daga ajakuta zai zo abuja shine kilomita ɗari biyu daga abuja zai zo kaduna shine kilomita ɗari da casa'in da uku daga kaduna zai zo jihar kano shine kilomita ɗari biyu da ashirin da ɗaya shine zai baka kilomita ɗari shida da talatin da hudu so ka ga in ka kalla malam muzamil a nan wajen sai ka ce wani aikin ne ya fi yawa sai ka ce kaduna zuwa kano mm. da 221 kilomita daga Ajakuta zuwa Abuja kilomita 200 daga Abuja zuwa Kaduna kilomita 193 Ka na Kano ya fi yawa shi yasa in ka kalli aikin ma za ga aikin Kaduna zuwa Kano za a yi shi a dala biliyan ɗaya da ɗigo biyu so kaga in ka kalla amma da aka tashi yanzu kaddaman ma da aikin sai aka kaddamar da shi a Ajakuta da rigacikun ai shi gwamnan Kaduna rigacikun ya je ya tsaya hmm. shi kuma gwamnan kogi sai ya zo a jakuta shi kuma shugaban kasa yana fadarsa ai ka san visual aka kaddamar da aiki eh. ka gane kuma yanzu in ka je jihar Kaduna za ga ga fayikan nan ana ta kawo su suna nan daidai da eh, eh. duk da ita gwamnatin tarayya ta bada wannan wani dalilin ta na asomo daga ajakuta saboda ajakuta tana da kusanci da ikiti da sauran kudancin najeriya daga can a gasin zai tautu amma malam muzamil tambayar a nan wajen wai me yasa duk wani aiki da za a arewacin najeriya ba a fara da kano me yasa aikin jirgin ƙasa daga Kano zuwa Abuja aka fara daga Kaduna ya tafi can ka gane ai me yasa aikin shi kansa wannan titin da ake yi har yanzu kusan ana ana tafiyar wahainiya ina maganar jirgin ƙasa da za a yi daga Lagos Ibadan zuwa Kano me yasa ya taho daga su kuma an ce kaso 95 fiye da kaso 95 an kusa da aikin mm. ka gane ai me yasa dukkanin ayyukan da za a yi a Najeriya yanzu in ka kalla inda ya adalci za a yi wanne ne yafi yawa Kano zuwa Kaduna kilomita 221 wanne ne kuɗin su yafi yawa Kano zuwa Kaduna tunda ya kai dala biliyan 1 har da dubu biyu amma kaga da aka zo aka tashi soma kuma abin da zai baka takaici waɗanda suke shugabantar abin mafi yawancinsu 'yan arewacin Najeriya ne kuma sannan shi in ka ɗauki abin ba na shakku akan abubuwan da zai haifar tabbas zai samar da ayyukan yi Kuɗaɗen shiga na cikin gida na gwamnati zai wannan tunda yadda aka tsara so ake zai tafi Maroko a daga baya wannan abin zai sa a ƙara samun megawa da yake da alaka da samar da wutar lantarki amma bu babban abin da muke faɗa aikin nan an ce a shekara biyu za a gama yanzu an shiga shekara ta ɗaya yanzu ta biyu aka shiga so in ka kalla sai ka ce fa yanzu ni dai ban sani ba wala Allah ku ne yan jarida ya kamata wala Allah ku cewa ya jihar Kano ku ga wai daga ina ne aka fara kawo aikin kuma in ka kalla wai me yasa da aikin da za a yi baka taba jin za a yi wani aiki an soma daga jihar Kano ko ta jiha da ake ita a Najeriya yanzu kalli magana wai titi da za a yi zuwa ina ne na Niger wai ina magana take ai a baki ne eh. Eh, ai za wai akwai ko titi ne ko da ina aiki ina aiki eh, ina aikin daga Borno ne ah, zuwa daga Kano zuwa Maradi ka gane ko kuma ina magana Katsina Kano da ake yi kuma shugaban kasa da makalabansa ya kamata fa su gane fa lokaci yana nema ya kore shekara ta 2021 saura shekara daya daga shekara daya ta yi yan siyasa an shiga shekaran naki duk juya mai baya za su yi su fara neman ai na yanzu yan can kudu in suka ji ba za a ba a ne ba ba ta watse za a yi ba eh su su wala din ba gina nasu suke yi ba mm. amma a cewa wannan aikin ma da ba wani aiki na a zo a gani ba ba ne babban aiki ba tunda ba ma gwamnati ce za ta sa kuɗin ta ba China ce za ta yi aikin a bashi na taba jin wani dan kishi eh. na cewa da ma ministan ayyuka dan eh. arewa Buhari ba eh to ne arewa za ta amfana to an ba dan arewa ma me zai yi to ai ba kishin ba ba shi ai sai dai dan arewa ai wani lokaci da wasu malam mu fa ba ma kishin kanmu ba ma kishin kanmu dauki shekara 61 da aka yi ana mulkan Najeriya yan arewa mun yi shekara 44 muna mulkan Najeriya me muka yi wa kanmu din me muka amfana kanmu in ka dauki gabanni misali in sha uku ne za ga tara kusan yan arewa ne amma in ka kalla sai ka ga yanzu da ake ganin mai girma Muhammadu Buhari ita dai jihar Kano ita ce wace jiha ne a America kamar Georgia din nan manyan jihohi kamar California California a eh, ka gane waɗanda suke determining din cin zaɓe cin zaɓe duk wanda ya ci jihar Kano ba ya faɗi zaɓe ya faɗi zaɓe kwarai kaga kuma hidima da kokari da jihar Kano suka yi amma wai wannan aikin ma wai wai an tafi Jakuta kuma bai daga a jakuta in ya zo Abuja in ya ta wata ya tsaya a riga cikin sannan ya zo Kaduna sannan ya zo Kano tabbas ni na je Kaduna na ga ga gasu amma jihar Kano kwata kwata ba a yin magana kuma abin da zai baka takaici tunda da ita jihar Kogi din jakuta din ba su da gas me yasa ba za a fara daga Kano ba mm. kuma wai me yasa kaddamar da aikin ma wai sai a kaddamar a Jakuta riga cikin gwamnan Kaduna na can mm. yana riga cikin shi kuma na Kogi an nuno shi a Jakuta amma na Kano ko na Kano ko ka gane ai mu ina jin aladan gawa zamu zo shi yasa mm. ma ba a gayyaci gwamnati gwamnan mu ba shi kuma shugaban kasa yana fadar a shugaban kasa so kaga in ka kalla a abubuwa ne da ya kamata su malam garba shehu da makamantansu da sauran manya manya da suke a jikin shi shugaban kasa muna da ministoci har guda biyu daidai gwargwado shugaban ƙasa ya yi wa jihar Kano gata muna muna da gwamna shi ma dan lelan Buhari ne shi ma ya isa a gaban Buhari amma in ka kalla sai kai ta mamaki yanzu ban an taba aka malam Muzammil a shekara takwas din nan babu a guda ɗaya da aka yi wa jihar Kano sai prison kuma da aka yi kuma ita ma prison din har yanzu ba a gaba wai ma'ana dai sai prison to ita ma an kuma kuma gidan yaro za a yi ta zama to malam Muzammil ni dai ban sani ba ka gane wannan kalubale ne ka gane wannan kalubale ne in akwai wani makusancin gwamnati mm. da ya san abu guda ɗaya da aka zo aka yi shi sai gyaran wannan da aka shi ma a bashi aka yi ah, to shi ma ba ba shi ne ba wai ma'ana a gane eh wai ma'ana tawa kuma da Allah kaga aikin bude airport din Kano din kaga aikin an ki a bude har yanzu ba gaba yaki na'urorin zamani suna nema su lallace kwanaki an ce shugaban kasa ko sanda zai zo dil ne ko ne ne an tsara zai karasa ba a san wani uzuri ne sa ba a wannan ba an bar wajen yana nema ya lallace ko yanzu zai zo sai an tsaya doctor ai ba gama ba gama ai ba gama project ah, ba sun karasa yanzu oh, wannan sun karasa yanzu kuma shi ma solution ne aikin solution ne kwarai da gaske wanda Bello Oduwa ita ciyo bashin aiki kaga idan ka kalla yanzu jiha irin Kano duk abin da ta yi muna faɗa ni dai ban san wani aiki guda ɗaya da za ka zo ka ce gani capital project da aka jihar Kano ba sai shi da ake ginawa ka gane kuma muna faɗa fa lokaci bai kure ba saura shekara ɗaya nan da shekara ta biyu an shiga shekarar naki kowa layi zai ja mm. daga kowace da mana kowa layi zai ja mm. za ga ana ta cross carpeting ana eh, ana tsallaka wannan ana ana a ɓata siyasar gabaki ɗaya duk wanda suka rike da mukamai ministoci su daina aiki eh, eh, kuma ba za su ba siyasa za a koma an shiga shekara ta biyu. hankalin kowa shi ai muzammil in duba kasafin kuɗi ai suka ɗauki surutun kuɗi sama da 400 billion suka sa shi a SIP me SIP social investment program ai za mu zo kansa mu shiga abu na eh. gaba saboda lokaci ah, za a iya sauraron mu har ila yau a shafin mu na wato YouTube FM Kano dalafmkano.com kuma muna maimaita wannan shiri da karfe bakwai na kashe gari gobe lahadi kenan wannan ya kamu gaba ta gaba ta social investment program honorable tsarin da na rage radadin talauci da gwamnatin tarayya take ta zuba kuɗi dan na ga a cikin satin nan ma gwamnatin tarayya ta bada umarni a fara biyan naira dubu ashirin ashirin din nan na ma'aikatar daɗi ba na mutum dubu ɗari bakwai da saba'in da hudu. Na wucin gadi. Na wucin gadi. Honorable ya ka kalli shi tsarin social investment da aka malala kuɗi a shekara ta dubu biyu da ashirin. Ya ka faɗe shi da Hausa? shirin rage raɗaɗin talauci ko? To shirin ƙara wa ƙasa talauci ne a haka nake kallon. <laughs> Ah, haka wani da gaske ina faɗa maka in ka duba jarida ta ran talata ta Daily Trust ka je ka ga sanata in dumi abin da yake faɗa akan wannan tsare-tsaren da aka yi. Wanda yake cewa gwamnatin tarayya ta saka billions and billions and billions hundred of billions a waɗannan tsare-tsare amma kamar yadda mu ma muke faɗa a wannan program din mm. ba ɗaya ba ba biyu ba wannan shirin kwalliya ta biya kuɗin sabulu yace bata biya ba yace baki ɗaya wanda suka zage Muhammadu Buhari ka duba ta Daily Trust ran talata din nan za ga abin da yace musu gafiya idan na bakin ki inji sanata Ali inji sanata Ali Indime ka duba Daily Trust ran talata ko ba gane ba ina zato ta biyar ga wata kenan ta biyar ga wata Allah maka albarka abin da zaka duba ka gani Muzammil shine da ake tanarka waɗannan kuɗin talauci raguwa yake ko karuwa ga dokta nan a program ɗin wancan satin duk minti ɗaya mutum shida ne suke fada extreme poverty da awa sha biyu mutum dubu hudu da wani auto. saboda haka in ka duba ma inda za a fito da yanzu alƙalma za ka ga minti ɗaya mutum goma ne yake fada wannan saboda haka zuba kuɗi ka gane a irin wannan tsare-tsare wanda ake zubawa ko ba gane ba waɗansu suna kwashewa ba shi ne zai fitar da ƙasa daga cikin talauci ba mu muzammil na farko na faɗa maka ka samu kyakkyawan yanayi shine tsaro sannan kuma ka samu da kyakkyawan yanayi wanda ɗan ƙasa ka gane da na waje zai zo ya zuba jari a cikin cikin kasarsa a da gwamnatocin baya sun fito da waɗannan programs din ba su fito da shi ba amma ana samun wannan talaucin babu kamar yanzu in ka duba na faɗa maka baki ɗaya a magana ta kasafin kuɗi na 2020 ba maganar aikin mambila wuta kuma na faɗa maka in ka samar da ita ita take yayewa ka gane kusan kashi saba'in na talauci na ƙasar nan amma yanzu sai ka duba abin da zai baka mamaki Mozambique an sake ɗaukar kuɗi sama da naira biliyan 400 za a narka wannan SIP abin nan din because me yanzu abin da ake so a yi magana ce yanzu secretariat ka gane ko shi sa nan da nan su yan majalisa da bangaren zartarwa executive nan da nan suka yi fasin wannan kasafin kuɗi lokacin da za a fara releases ka gane magana ce ta kuɗi saboda ka in ka zo babu wanda zai iya maka accounting for waɗannan billions an yi trader money an yi farmer money doctor ne san raguwar mm. ko ba gane ba an yi an yi an yi power mm. amma yanzu ka zo ka ce a maka auditing report ranar tsaye maka da Allah sai ka zauna ka yi wa ƙasar nan kuka saboda baki ɗaya kamar yadda Ali Indume ya faɗa kuɗin nan an zirarar da su shine matan shugaban ƙasa ta ce ta je jihar Adamawa ta je Kano ma ta ga mutum ɗaya da aka ba kuɗin aka ba ba ko ba gane ba ai yanzu wannan daga an zo an yi wa Kano magana ce kawai ko ba gane ba saboda ka koke koke ka gani da matar shugaban kasa ta na farko kenan na biyun su kuma akwai magana ta Maryam Uwais yar Kano ce barista Ismail ɗan Kano ne sannan uwa uba yanzu ka san Buhari ko kana so ko baka so ko ba gane ba sai ka yaba mushi a irin manyan mukaman ko ba gane ba manya manyan mukamai na gwamnati wanda ya tilawa yan Kano ko ba gane ba wanda mukaman ko ba gane ba ba sai mu kawo Kano da komi ba amma ana zargin da faɗa maka sai maka din ba sai ya dau mataki ya gane shi ne nake faɗa maka wannan wata magana ce kuma shine wai ko ba gane ba aka fara da Kano saboda famsek din na wannan yanzu ministry din mutumin Kano ne shi sa aka faru da nan misali ka gane tunda ita ma ta je ta yi wanata state din zamfara to kai ma yanzu nima a as farm secretary ka shine accounting officer na ministry ne nima a fara misali da jihata amma duk waɗannan abubuwa ka gane abin da muke ce mishi cosmetic surgery ne ba zai taɓa yaye wa al'umma ƙasar nan talauci ba as long as na faɗa maka economic policies din da suke ta fitowa tsarin da ake ba na fitar da talauci yau ba na fitar da talauci bane na nutsar da ƙasar ne cikin talauci inda ke kai devalue naira ɗinka ka rage mata daraja kake rusa ta yau ka zo ka ƙara mutum kuɗin mai yau ka zo ka ƙara mishi kuɗin wuta to ka faɗa yawa to faɗa min abin da ka bashi ka gane da haukawa da muke samu na hawa farashin gashi inflation da doctor ke faɗa duk abin da ka bashi ba zai sai mushi rabin buhun shinkafa ba abin da ka bashi ko ba gane ba kuma tallafin da ka bashi yanzu ba zai iya zuwa ya sai mushi ma injin markaɗe ba in ma wata sana'a kake so kai ba zai sai mushi ba musammin yanzu kuna faɗa maka abin da ina zato na wani supply kwanan nan akan wani injin ko ba gane ba da muka constructing wanda zai nika ya bada man gyada wurin dubu ɗari ne mm. to ka ba mutum dubu ashirin me zai mushi ka gane ka bashi abin da zai je nan da nan ka gane ya ci abinci ne saboda kowanne dan Najeriya a yunwa yake yanzu a talauci yake wanda yake bayarwa shekarun baya shi ba so yake a bashi yanzu exactly Allah ya maka albarka baki da an tsiyata al'umma an talauta al'umma amma na faɗa maka because ga kuɗi da ake so a fitar da su ina faɗa maka saboda ai campaign yan majalisa su ɗiba sanatoci su ɗiba ka gane ministoci su ɗiba famanin sakatari su ɗiba shi sa aka sa SIP din over 500 billion a ciki saboda at the end of the day ka gane kowa da su zai ɗiba in ta yi ruwa rijiya in ba ta ba masai in na ci zaɓe fa ni'ima in ba samu ba ko na tsira da abin nan in ina so in zauna a ƙasar nan ba na so in ɗauki jakata in ba ƙasar Allah ya kyauta sana'a dokta muna batun tsarin rage raɗaɗin talauci da gwamnati take ta mm, an taya kuɗi a ciki da sunan social investment program a shekara ta 2020 ma san fa ba ba NSIP ba ne mm. ba N sorry ba SIP ba ne mm. ba National Social Investment Program ne a shekara ta 2015 shugaban ƙasa Muhammad Buhari ya kago shi wanda a yanzu komai yana ƙarƙashin ita wannan ma'aikata ta humanitarian affairs ko me ake ce mata jin agaji ko eh, jin jin eh. management eh, humanitarian affairs ko mm. disaster management da kuma social development mm. suna a karkashin ta to anan wajen yana da kyau mu gane cewa shi wannan NSIP ɗin abubuwa guda hudu ne a ƙarƙashinsa. Na ɗaya daga ciki shine tsarin da ake cewa N power za mu dami magana a kansa. Na biyu daga ciki shine wannan conditional cash transfer wanda wai matalauta ka gane matalautan cikin matalauta su mm. ake ɗaukowa ina jin dubu biyar ne ko dubu goma ake ba su du wata wanda kuma wannan daga mayar ina jin bankin duniya ne da abubuwa masu kama da haka shine na biyu na uku kuma shine tsarin ciyar da ɗalibai 'yan makaranta na hudu kuma shine abin da ake cewa jeep shi abin da yake nufi gamman a uh, enterprise and employment program a ƙarƙashin sa ne shi wannan bada rance ne ba tare da kuɗin ruwa ba mm. shi ne ake da trader money ake da market money ake da farmer money da abubuwa a masu kama da haka to duk in ka kalla za ka ga a cikin waɗannan abubuwan guda hudu wanda a ƙarƙashin social investment program suke za ka ga an fi magana a kan tsarin da ake cewa yan power. shi kuma ƙarƙashin power za ga ana da abin da ake cewa n teach n ɗin nan tana nufin najeriya so yan yan wayannan makaranta ake tura su mm-hmm. akwai yan health wanda ya sha ɓangaren lafiya haganan za a tura su akwai yan tech suna nan da yawa yan agro suna nan a da yawan gaske wanda za ga shi wannan a shekara ta 2016 ne aka ɗauki batch A wanda a wannan batch A din waɗanda suka nema sun kai miliyan ɗaya da wani abu a cikin su aka ɗibi mutane dubu ɗari biyu kaga mutane sai su gane gaba ɗaya batch A mutum dubu ɗari biyu aka ɗiba a batch b wanda aka ɗiba kuma a shekara ta dubu biyu da sha takwas waɗanda suka nema ina jin akalla sun kai miliyan hudu waɗanda suka je suka zauna wajen assessment na test da aka yi sun kai miliyan biyu ina jin da ɗoriya su kuma a cikinsu aka ɗibi dubu ɗari uku kaga sai ka ce da batch a da batch b gaba ɗaya mutane dubu ɗari biyar aka ɗiba gabaki ɗaya wanda za a ga daga watan Disamba na shekara ta 2016 zuwa watan Jun na shekara ta 2019 za a ga kuɗin da gwamnati ta ce ta kashe ya ya kai akalla biliyan 200 da wajen 79 ko da 76 da kuɗin da gwamnati ta ta ce ta kashe so kaga ci A da ci bi to ka'idar tsarin yan fawa kowa gaba mm. ɗaya watanni ashirin da hudu ya kamata ka yi mm. Ka ga shekara biyu kenan to mm. amma da yan baci A da yan baci bi sai zamanto an bar su hasin yi wata wajen arba'in da uku wanda daga baya ne ita minista ta sanar da cewa 'yan batch A a watan Jun na shekarar da ta fita za a disengaging ɗinsu za a sallame su. embassy bi a watan july na shekarar da ta gabata a aka sallame su gaba ɗaya yanzu kaga magana ake ta ta embassy mm. ta embassy zaga ta bakin minista a watan Jun sanda aka bude ina jin 26 ga watan Jun na shekarar da ta gabata a cikin sakan ɗaya za application ɗin da aka karba ta fi guda dubu ɗaya a cikin awa 24 an samu application na wajen mutum miliyan ɗaya a sati ɗaya wajen mutum miliyan hudu ne suka nemi aikin yan fawa din to yanzu kaga ana jira shugaban kasa ya ba da dama a faɗaɗa ita wannan rijista din yanzu akalla an faɗi cewa za a ɗibi mutane akalla miliyan ɗaya shugaban kasa ce za a ɗiba sannan a cikin waɗancan dubu ɗari biyar ɗin kasan dubu talatin talatin aka rika ba su duwa mm. to a cikin su a ta bakin ita minista ta ce a cikin su akalla mutane dubu ɗari da tara da ɗoriya yanzu haka ta ce sun tsaya da kafafuwansu wasu sun buɗe a ah, maybe shaguna yanzu wanda aka koya wa yan tech in me me bi gyaran waya ne ko menene ka san akwai yan creativity ma mm. akwai yan tech suna da yawa mm. abubuwan da aka shigo da su ta faɗi cewa fiye da mutum dubu ɗari yanzu haka sun dogara da kafarsu sun tsaya da kafa su bayan an yaye su kaga wannan yana nuna cewa za ka iya cewa tun daga sanda aka fara shirin zuwa yanzu mu kaddara abin da minista ta faɗa haka ne an fitar da mutane dubu ɗari da ɗoriya a daga cikin talauci gabaki ɗaya so kawai abu na ƙarshe shi tsarin national social investment program tsari ne mai kyan gaske kawai sai dai matsalar kuɗin da aka saka a cikin tsarin magana gaskiya ya yi kaɗan sannan in ka kalli yadda ake aiwatar da wannan ɗin kasan ita hajiya sadiya umar Faru gadar shirin ta yi tun da kafin ta zo dama akwai wanda ake cewa office na ina jin social investment program gada aka yi kuma sannan ya kamata zargin da mutane suke cewa hmm. 'yan siyasa ake sa ko ta hannun gwamnoni ne ko sai abin da suka tsara za a yi to ya kamata in gaske ne a cire wannan tsarin na maganar 'yan siyasa a ciki sannan daɗin daɗawa ita kanta ma'aikatar ta gaza tana da ƙarancin abin da ake cewa PR hmm. ka gane mutane eh, mutane eh. ba su da cikakken ilimin cewa National Social Investment Program abubuwa hudu ne a karkashin mutane ba su da masaniyar cewa a karkashin Empower ana kaza ana kaza a karkashin Conditional Cash Transfer da ake ana kaza ana kaza a karkashin wannan tsarin na home grown A school feeding program da ake yi ana kaza ana kaza karkashin shi wannan jif din government enterprise employment program shi ma mutane ba su da masaniyar ya ake yin wannan abun ba su da masaniyar daga ina ma kuɗin conditional cash transfer to doctor ba za su taba sani ba na faɗa maka saboda ai ba su ake mutanen su eh, wai abin da nake faɗa wannan abin da ake so a ƙarshen ƙarshe dai na faɗa maka mm, mm. waɗannan kuɗaɗe su zarare eh wai abin da nake faɗa wannan abin eh, suna eh, buƙatar PR ka gane suna iya nasu kokarin duk da kaga dai gashi gaba ɗaya yan fawa dubu ɗari biyar ne to dubu ɗari biyar a cikin matalauta da ake da su wajen miliyan casa'in da miliyan ɗari dai ka gane wai mu basu to mu je miliyan ɗari miliyan ɗari ka fitar da mutum dubu ɗari biyar kuma sai minista ta ce a ɗari biyar ɗin nan sun yi dace dubu ɗari da tara sun tsaya da kafarsu ka gane yanzu ana sa ran za a ƙara ɗiban mutane a miliyan ɗaya amma alhamdulillah malam muzammil duk wanda aka bar shi wata arba'in da uku ana baka dubu talatin talatin ya kamata a ce dai daidai gwargwado ka yi wa kanka wani tanaji na musamman sannan waccan magana da kai malam muzamil ta dazu aiki da za a ba mutane 774 ka gane cewa baya karkashin NSIP to baya karkashin yana karkashin karamin minista ah, na kwadago ka san shi shugaban menene wane ne National Way of Employment ko NDE eh, e. eh yayi magana ina jin wannan abun ma ne yasa aka cire shi daga aka kore ba shine aka samu matsala ma a eh, majalisa ba eh, eh ka ka ka gane yawa so shi wannan kuma shi kuma wannan ka gane kwata kwata da aka ce wai tsarin ba da aiki aiki tsarin ba da aikin magana shigo da aiki bata dace ba ka gane kawai tsari ne na ba da agaji tunda wata uku za su za a rika ba su dubu ashirin ashirin kuma babban matsalan ma Allah ya sa abubuwan da za a sa su za su je su tun da gargashin tsarin akwai masu sharar titi gargashin tsarin akwai masu sharar ajujuwa akwai masu sharar asibitoci har da masu bada hannu mm. ka gane tsarkashin tsarin shi wannan in ka karanta kaga yadda aka fito da wannan kuma ga kuɗin fa da za a kashe ya gota biliyan 100 biliyan 70 ina jin da wani abu in ka ɗauki 60 kai times adadin mutanen da za a ba misali a tsarin mm. tattalin arziki kawai mutum ya zo ya bada hannu ka bashi mm. wannan kuɗin zai yi wa al'umma talauci ba shi bane yanzu da zaka reflecting mutanen arewa abin da yake damu damun mu shine kwararowa hamada din nan hmm. a ce an fitar da wannan nan kuɗi misali kashi hamsin a ce za a sai tebura na yan makaranta ka gane waɗannan yaran su tebura wanda za a ɗauka kai teburin a biya ka wani ko ba gane ba ya kula da shuka dokta ya kawo ko a makarantun a so so kaga malam malam malam muzammil ita ita gwamnati hmm. hakan da ta yi a tunaninta abu ne da zai dan rage raɗaɗi na dan wani lokaci hmm. kuma zai taimaka wani haka amma ni da abin da na so da da wannan kuɗaɗen da za a fita me yasa ba za a ƙara ɗiban yan sanda ba me yasa ba za a ƙara ɗiban jami'an sojoji ba da waye tunda yanzu fiye da yan sanda fiye da yan sanda dubu ɗari ba suna wajen BIFs ba ka gane BIFs suna kula da jami'an eh, manyan masu kuɗi har yan kasuwa ma yanzu kana ɗan kasuwa ka gota wata kana da wata tiriliyan ɗaya ba dole yan sanda zo su tsaya a bayan ka ba ka gane tunda hallobiyan ake ma a fastin din su tun daga allowances ɗinka na can kuma nan ɗin ma za a ɗan rika ba ka ba wata wahala eh, ba wata wahala za ka yi za ka yi wannan ɗin ka so kaga idan ka kalla abin da da muke faɗa gwamnati ta kyauta a abin da ta amma da son samu ne me zai hana ba za a ƙara ɗiban a jami'an tsaro ba me yasa ba za a ƙara ɗiban sojoji 'yan sanda ba civil defense da abubuwa a masu kama da haka kuma ma gwamnati shi rage raɗaɗi ba a son kai abin da ake cewa shot shot term measure eh, ko shot one eh, ba a son shot one an fi son languman ya zamanto mm. cewa gwamnati ta fito yanzu kaga wannan tsarin na ERGP wannan kundin na shugaban kasa Muhammadu Buhari da an bi shi daki daki daki daki an aiwatar da shi to da Allah ne kadai san adadin waɗanda za su fita daga talauci shi kansa wannan economic sustainability a plan din da aka zo da shi inda a ce duk abin da ya kunsa daki daki za a implementing ɗinsa to za a je inda ake son aje kuma in ka kalla shi inda aka samu matsala an fito da kundi economic sustainability plan ina jin kowa mai kama da ko stimulus plan ko menene sai mm. kuma aka ba mataimakin shugaban kasa mm. ai wannan kwame. cin na Economic Advisory Council su ya kamata a bawa tunda me suke yi tun da aka yana gulatin din a ko ah, suna ka gane ko suna sa labule da shugaban kasa to ina jin babu yan jarida kuma wannan zaman da suke in ma suna yin zaman to ina jin ba a bawa yan jarida dama shigo su ga me ake tun da dai ga wani economic advisory council an yi kuma na san maybe za a iya ba su wani office ko wani waje da za su rika zama to da kamata a dora musu alhakin tabbatar da cewa shi wannan economic sustainability stimulus din koma menene sunansa hmm. an aiwatar da shi kamar yadda ya hmm. kamata a ce an yi wannan shine abu Allah ya kyauta honorable a gurguje mu kalli batun end SARS ta faru a shekarar 2020 hmm. a gurguje me zaka ce akan abin da ya faru da irin abubuwan da suka haifar da darussa da aka gani ne a ciki to maganar MSAS ka gane magana ake ta tsaro kullum mun zambi na faɗa maka jami'an tsaron na ni da iya ba musu daki mm. jami'an tsaron mu suna iya ƙoƙarin iya wasu ko ba gane ba a halin da suka tsinci kansu ko ba gane ba na farko babu training na biyu babu welfare na uku ba kayan aiki na hudu babu training amma duk a haka suke wannan kokari kuma wannan magana ta yan na faɗa maka daman su yan fo wannan na kudu ko ba gane ba kowane bangare yanzu akwai irin nashi crime din da yake irin sa su kuma nasu ko ba gane ba ta computer suke yi ko ba gane ba da damfara ko ba gane ba da fraud da sauransu shine nasu saboda haka su suke financing ko ba gane ba magana yan din nan sannan kuma da yake su na faɗa maka gwamnatocin sun san ciwon kansu gwamnati Lagos ya cafi wannan abin ya tafi shugaban kasa ya je same shi ya ce baki ɗaya demand ɗin da duk suke so an yi musu ko ba gane ba hmm. kuma aka rusa ko ba gane ba sas ɗin nan abinda bature yake cewa ko ba gane ba ka zubar da jariri da kuma ruwan kan jaririn ka zo da ruwan wanka ka hada da jaririn ka zubar da su lokacin magana yan sas ɗin da sai a abin da za a ce a dakatar da su a zo a yi musu kwaskwari ma ko ba gane ba a yi waiwai dan tafiya inda suke neman gyara a gyara su amma ba a ce baki ɗaya an rusa ƴan sas ba wannan rusa su ko ba gane ba shi sa jami'an tsaro ka gane kowanne ya koma gefe ɗaya muzammil ya naɗa hannunsa shi ya jawo end result da muke ta samun kidnapping din a sati ɗaya sai da hanya Abuja ta kasa biyuwa kana gani duk wannan magana yan sas ina ita ta kawo aka dauke waɗannan yara na na makaranta na kankara mm. saboda baki ɗaya jami'an tsaron na akwai intelligence officer a cikin su sun daina aikin su kowa wanda zai saka ido ya wani abu ya rada nan tun da an ce ba su iya ba musamman mutane ne da suke sadaukar da ransu yan sas ɗin da na kudu suna da bindigogi suna da kobi suna atakin ɗin su a nan ma gashi me ake musu yau aka kashe ɗan sanda me ake musu aka kashe DSS wani abu ake musu babu wani abu da ake musu amma a wannan bala'i a wannan masifa suke saka kansu sai gwamnati ta zo ta ce ai ba a iya ba aka ce kowa ya kama gabansa kuma abin da ake cewa nature abhors vacuum so sai zaba da haka wannan vacuum din da ake creating ba abin da ya replace ba an ce an mai gurbin su da wasu ba suna ina suna ina SWAT din ka dauko wai sunan wani wani force na America ka zo ka sa a sunan Najeriya ka je ka ga SWAT team din America din haka suke ai in ka gansu ma da ka gansu kaga abin tsoro wallahi na faɗa maka duba wata rana a inauguration na Malawian president ka ga dan sanda a abin nan a abin nan inda ka san dodo na Malawi ga kayan aiki ga karfi ga koshi ga kwarjini alaji ka duba dukkan namu yan sanda ka gani yadda bel da sauran suke to wannan wannan bala'i da musifa kaga da mai kama kamar zabin da ke faɗa wannan kuɗi da za a ɗiba a saka wancan mutum dubu ɗari bakwai da saba'in da hudu yanzu shine a gaban yanzu akwai ƙananan hukumomin da ba za su iya shigowa ba to su kuma ina za a kai su aikin a zamfara ina za ka kai su aikin a sokoto ina za ka kai waɗannan kuɗaɗen nasu abin nan wata lokacin gaban nan za ka ninkawa wannan shine abin tambaya a kaduna mm. ina faɗa maka 774 lokar governments aka ce a naje yanzu in ka duba ma yau ana wata abin nan zaman makoki na kwana uku waɗannan local sun wa zai je maka aiki a cikin su bandits din sun yi taking over Mozambique how can mutane za su je su aiki a cikin su so it's a terrible situation da muke eh, wato wato ka san ni maganar nan ta a Endisas ni akwai darussa kawai da na kalla a ciki mm. na dai farko ka san na faɗa maka cewa demand su guda biyar ne mm. ana rushe SAS sai suka ce to ga bukatuttuka guda biyar suka ba wa shi gwamnan jihar Legas ya kai wa shugaban kasa na farko duk wanda aka kama a saka na biyu duk wanda yan sanda suka kashe shi ko suka ci mai mutunci ko wani abu a biya shi diya na uku a samar da wani kwamiti na musamman wanda a cikin kwana goma duk 'yan sandan da ake zargi da laifi zai yi aiki a kansu na hudu suka ce a kara wa 'yan sanda albashi na biyar suka ce 'yan sandan nan tunda an rushe 'yan disas an kawo swat ko ma menene kafin a yi postin ɗinsu wasu guraren aikin to a yi musu abin da ake ce psychological evaluation a yi sake musu gwajin kwakwalwa so kaga idan ka kalli bukatuttukan guda biyar na farko mun yadda zaka iya ce a saki mutum za ku iya ce a biya diya amma maganar ka ce a kafa kwamiti a yi kaza ka da wannan hurumin magana ka ce a yi ƙarin albashi ka da wannan hurumin maganar ka ce wai a yi musu psychological evaluation wannan shi ma ka da wannan hurumin a gurguje malam muzamil kamar na faɗa ɗaya daga cikin darussan da na gani a maganar yan disas ashe idan al'umma suka haɗe kansu waje ɗaya hmm. canjin da ake bukata zai iya samuwa a hmm. cikin Najeriya sannan ka kalli gwamnoni da suka ɓoye kayan abinci wannan yan disas ɗin aini na faɗa maka ce eh. abubuwa guda biyu ne ba su eh. kyauta ba wanda suka fasa sojan amma sun burge ni malam Muzambil su kyauta ba amma sun burge ni gwamnoni an ba ku kayan abinci ku raba talakawa wani gwamnan wai hawa yana cewa wai yana sare second wave wai covid 19 za ta dawo ka raba musu in ta zo a san yadda za a yi tunda ita ka gane ai ka ka ka gane ka gane ai ko so ka gane mutanen da ka gane so idan ka kalla wannan yan disas din ta nuna ashe idan al'umma matasa aka haɗe kai waje ɗaya duk canjin da muke son mu samar za a iya samar da shi sannan abu na biyu wannan abun yan disas din ɗin ya nuna gwamnati yan fa Najeriya a wuya suke ƙarin kuɗin wuta ƙarin kuɗin mai ƙarin kuɗin haraji ƙarin kaza rufa jami'o'i ka gane komai komai mm. to mutane dama wannan abin yana damun su to shi yasa kake amfani da eh, dama shi yasa ga da yan sakon ta zo abin yayi armashi shi yasa kaji ministan kwadago yana zargin asu da cewa sun taka rawa saboda ɗaliban jami'a sun ba da gudunmuwa matuka wajen ita wannan asu ta bada gudunmuwa ko gwamnati to ka gane ai ka gane ai so so idan idan ka kalla wannan ya nuna cewa lalle akwai kalubale matuka ga gwamnati wannan ya nuna cewa al'umman Najeriya duk da kamar yadda muka faɗa kamar yadda abu ya faɗa ka jefar da jariri tare da ruwan zafi kaga wannan ba daidai bane domin ka kalli matsalar kudu daban matsalar arewa daban mu muna son yan su arewacin Najeriya suna mana aiki abokanan zaman mu ne ba mu da matsala da su ku kuma can da yake akwai yan yahu yahu da abubuwa ne kama da haka ka gane ai kuma wannan shi yake tabbatar maka malam Zamil wallahi da yan arewa ne suka fara zanga zangar yan disa ba za a soke ba wannan ne yake tabbatar maka yan kudu an fi titi ta sa kan kowane yanki a Najeriya inda a ce yanzu kaga dai nan aka yi zanga-zanga aka a akan kashe-kashe me aka yi kama mutane aka yi kama mutane aka yi kama mutane aka yi aka tafi da su Abuja ma eh, kama mutane aka yi gaskiya ne doctor kama mutane aka yi mm. so amma aka kalli da yake yan kudi ne mm. suna yi sai ga shugaban kasa ya fito me ya ce musu na ji ku loud and clear ko mm. na ji bukatun ku kuma zamu wannan ɗin ku kai ka isa inda arewa ne wani gwamna ya je wajen shugaban kasa kaga gwamnan Lagos haka ya je ya ce wa shugaban kasa ga demand ɗinsu su guda biyar kuma shugaban kasa ya ce a gaya musu za mu implementing kaga wanda ya tabbata maka sun fi mu haɗin kai ka gane kalla an wata kun ya aka yi malamu wata jijiya wuya ne bai tayar ba ministan shari'a amma karshe ya aka yi sun aiwatar mataimakin shugaban kasa ya goyi ba bayan su mataimakin shugaban kasa ya buga waya ga iyalan waɗanda aka aka kashe a leki ya taya su ka gane kana ji cewa speaker fa ba zai sa hannu ba akan eh eh eh, eh eh sai an biya diya ba Allah ya taimaki wannan gwamnatin ina eh. faɗa maka da mutanen arewa sun karɓi na ƴan sassin da sai mu ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ka gane hatta maganar da shi wane ne menene kuka na jihar Sokoto mati kuka kuka maganar da yake yi wai cewa da ba dan arewa bane yake mulkan Najeriya da an yi ku kaga wannan kada fitina ne ya kamata a tume shi ya kamata a ce mm. yan sanda sun kama shi an bincike shi kuma kai din nan da kake cin mutuncin arewa ka bar sakwatan mana ka bar yankin arewacin Najeriya me arewan ba ce maka ba ka gane amma yanzu da fa wani malamin ne arewa yayi wannan magana da sai an kama malamai da wani aka kama ka gane malamai da yawa no aka kama daga yin addu'a akan mun ba so kawai eh. a Allah ya kawo mana sauki Allah ya zaunar da kasan mu lafiya Allah bul sai dai mu ce Allah ya bebe ta mana mako mai kama to amin Allah sa muna rai eh, to amin sai da ta kasance kira ci wanda shiri da daurin boye a madadin shi honorable amanan la'amal Muhammad muke fata Allah mai da shi gida lafiya sai kuma Dr. Abdulsalam Muhammad gani shi ma muke fata Allah mai da shi gida lafiya Abba Haruna Idris a kowane mako yake sarrafa na'ura domin ya sadar da ku Muzammil Ibrahim Ibrahim ya kasa da na gabatar nake cewa wassalamu alaikum